وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون watannan aya kun fara bayani akan tafiya Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda godiya su tabbata ga Allah da ya halitta sammai gaba daya sammai guda bakwai wala arda kuma ya halicci ƙasa wa ja'ala zulumatu wan nur sannan ubangiji ta'ala ya sanya duhu kuma ya sanya haske wajen duhu sai ya ce dubbai sune az-zulumat wan nur sai ya sanya haske guda daya thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dulun duk da haka su kuma kafirai dangane da ubangijinsu sai su ne masa shirka suna daidaita shi da wasu abebaɗan halitta suna mayar da su a matsayin masu halitta wato duk da Allah ta'ala ya halicci sammai bakwai ya halicci ƙasai bakwai ya halicci tuhu ya halicci haske tare da haka kafirai suna yin shirka suna daidaita Allah ta'ala da wasu abubuwa wajen bauta su bauta wa Allah kuma su bauta wa wajen Allah su yarda da Allah a matsayin mai badawa mai hanawa su yadda da wani an wani Allah a matsayin mai badawa mai hanawa al-imam sa'adi yace a ikhbarun an hamdihi wa sana'i alayhi wannan Allah ta'ala yana ba da labari ne akan cewa shi ya cancanta a gode masa Allah yana ba mu labarin cewa shi ya cancanta a yi masa kirari a yabe shi in ka karanta tafsirin mala abakar kumi shi ko ya ce a'a yana ba da labari ne sannan kuma yana yin umarni labari ne da umarni a gaba ɗaya Allah ta'ala yake yi yana ba mu labarin ya cancanci a gode masa a wuri ɗaya kuma yana mana umarni mu gode masa wannan shi ne abin da bala abubakar kuma ya fassara aya a daidai wannan gaban shi ko imam sa'ad ya ce Allah ta'ala yana ba da labari ne kenan yana ba bayansa labarin ya cancanci godiya bi sifatil kamali ya cancanci a yaba masa a gode masa da siffofi na cika wa nubutul usmati ko azmati wal jalali umma da siffofi na ɗaukaka da kambaba a gaba ɗayansu wa ala hadhihi al-madhkurati khususan sannan Allah ta'ala ya cancanci a yaba masa a gode masa bisa ga waɗannan abubuwa guda hudu da ya ambace su a cikin aya na ɗaya halittar sammai na biyu halittar ƙasai na uku halittar dubbai na kuɗa halittar haske Allah ya cancanci a yaba masa a gode masa bisa ga ni'imominsa masu yawa kuma ya kamaci a gode masa a yaba masa bisa ga waɗannan ni'imomi wanda ya zaɓe su ya ambata su a cikin wacan nan aya fahimi da nafsa ko ala khalqihi samawati wal ard Allah ya gode ma kansa bisa ga yadda ya halicci sammai ya halicci kasai addalatu ala kamali kudratihi wanda halittan sammai da halittan ƙasai na nuna cika da iko na Allah ta'ala duk wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa to ai mai iko ne akan ya halicci abin da ba su ba hmm. mun gane ko hmm. wasi'ata ilmihi wa rahmatihi da yalwan ilimin Allah fadin ilimin Allah da rahamarsa wa umumi hikmatihi wa umumi hikmatihi da fadin hikiman Allah wa tiradihi bil haqq bil halqi tadbir da yadda Allah ta'ala yake barci shi da halitta shi kada yake yin halitta kuma shi kada yake da ikon jujjuya waɗannan halittu din wa ala ja'alihi zulumati wan nur Allah ya cancanci a gode masa bisa ga yadda halicci haske ya halicci duhu wa zalika shaminun lilkisiki min zalika wato duhu da haske da Allah ya faɗa a cikin aya al-imam sa'ad ya ce ya kunshi duhun da muke gani ya kunshi hasken da muke gani shine alkisiyu duhu da ka sani da haske wanda ka sani duhu dai wanda aka sa fitilla a haska in gane ko haske ko hasken wata ko hasken rana ya ce ya ƙunshi wannan Kan laili wannan har kaman duhun dare kaman hasken rana wa shamsi wal kamar, kaman hasken rana kaman hasken wata wal ma'anawi kuma duhu da haske da Allah ya faɗa a cikin aya ya kunshi duhu wanda yake ma'anawi ya ƙunshi haske wanda yake ma'anawi wato wanda ba ka iya tabawa haske ne amma ba ka iya taba shi in gane ko kuma ba ka iya ganin wannan hasken ya ce to ya kunshi wannan kasulumatul jahal kaman dukun jahilci kaga dukun jahilci ba ka iya ganin sa ba ka iya taba shi kuma akwai shi shine ma'anawi wal shakki wal shirki wal shirki wal ma'asiya da dukun shakka shakka akan cewa akwai Allah ko babu shakka kan cewa Allah ya aiko annabi ko a'a da shirka da sabo duk waɗannan tufai ne wal gafla da kuma rafkana game da bautan Allah wa nurul ilmi wal imani da hasken ilimi da hasken imani wal yaqini wa ba'ati da hasken yaqini da hasken bin Allah wa hadha kulluhu yadullu dalalatan qati'atan ala annahu ta'ala huwal mustahiqqu lil ibada wannan yana nuni nuni na karara da Imam Sa'di akan cewa Allah ta'ala shi ya cancanta a masa wa ikhlasu dini lahu kuma shi ya cancanta a tsaraitar da addini gare shi shi kadai za a bauta ma wa ma'a hadha wa ma'a hadha wa wuduhi burhani duk da wannan dalilin da fitowar hujja ta karara akan cewa Allah ta'ala shi ya halicci sammai shi ya halicci kasai shi ya halicci duhu shi ya halicci haske duk da haka thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sannan kafirai kuma suke shirka kafirai suke daidaita Allah da gumaka kafirai suke daidaita Allah da abebadan bautansu in gane ko bihi sawaku suna daidaita shi Allah da waɗannan yusawwunakum bihi fil ibadati fil ibadati wat ta'zimi suna daidaita Allah da waɗannan abebadan bautansu gumakansu wajen bautansu da wajen girmama su ma annakum lam yusawu Allah fi shay'in min al-kamal duk da cewa su waɗannan abe baɗan bautan nasu ba su dace ba su kamama da Allah ba su kusa su zama kaman Allah ba wajen cika da bunƙasa da isa na Allah maɗaukakin sarki ina fata mun fahimci wannan da kyau wa hum fuqara'un ajizuna naqisuna min kulli wajhin su ma kansu waɗannan gumakan da mushirikai suke bauta masu su kansu fa talakawa ne suna neman Allah ta'ala ya ba su su kansu gajiyayyu ne ba su da kamala su kansu tauyayyu ne ba su da fika in gane ko waɗannan maganganu ko waɗannan bayanai su ne al'imamu sa'adi ya yi ƙarƙashin waɗannan aya don ƙoƙarin fassara ta wato fassara alfaɗin Allah ta'ala alhamdulillahi ladhi khalaqa as-samawati wal arda ثم الذين كفروا وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون godiya su tabbata ga Allah da ya halicci sammai kuma ya halicci ƙasai ya halicci dubbai ya halicci haske tare da haka kafirai suna masa shirka irin wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi irin watannan gagarumar halitta da Allah ta'ala ya kirkira ya cancanci a gode masa to madadin su gode masa su kafirai sai su ne masa shirka ina fatan mun gane da kyau su ne masa kini madadin godiya sai suka musanya godiya da shirka ga Allah in an ce gode ma Allah da ake neman kowane bawa ya yi, sanadiyan Allah ta'ala ya halicce shi ya halicci kayan more rayuwa gare ka ya halicci sammai ya halicci ƙasa ya halicci komi inda haka ne ya kamata ka gode ma Allah to me ya gode ma Allah babban malamin musulunci abubakar jabir al-jazairi a cikin littafinsa aisarun tafasir likalamil aliyyil kabir ya ce an ce gode ma Allah huwa sana'u bil lisani alal mahmudu bi sifatil jibali wal gode ma Allah na nufin yabo da girmamawa da kambaba abu ka yi haka ɗin da harshenka in za ka yi haka ka samo kalmomi kyawawa ka samo siffofi na ɗaukaka ka faɗa ma ubangijinka in ka yi haka sai a ce ka yabe shi ka gode masa ba na ka samu kalmomi na kirari da za ka faɗa wa Allah ta'ala ka faɗa masa kalmomi na yabo in kai wannan sai a ce ka yi godiya ina fatan mun fahimta da kyau a cikin littafin narul khairi ala aisar tafasiri da yazo zai fassara abin da ake kira godiya sai ce aka ce alhamdulillahi ba alhamdu kawai ba alhamdulillahi godiya su tabbata ga Allah yace watannan kalma tufitu istigraqil mahamidi lillahi ta'ala kalmar tana nufin hada wato tattaro dukkan wani kalma duk wani lafazi da za a iya kiran shi yabo ka tattaro wannan ka tarawa Allah yana nuna Allah ta'ala shi kadai ne ya cancanci irin wannan nau'in godiya din fa jami'ul mahamidi mustahiqqatun lillahi ta'ala dukkanin kalma ta kirari dukkanin wani lafazi na yabo ya cancanci Allah ta'ala wal qasru fil hamdi qasrun idafiyyun da kaji an yi qasru jumla tana fa'idantar da qasru inda cewa aka yi alhamdulillahi ba a ce lillahi alhamdu ba kun gane ko sai aka ce alhamdulillahi ba cewa aka yi lillahi alhamdu ba wannan yufidul hasr yana fa'idantar da takaituwan irin wannan nau'i na yabo da godiya ya takaita ne kadai ga Allah kun gane ko wannan dalun ala ibtali hamdul mushrikin li alihatihim al-batila wannan yana nuna ba ta duk wani irin nau'in yabo da godiya da mushirkai suke ma kuma kansu suke waɗanda suka rika a matsayin Allah allolin ƙarya mun gane ko duk yaban da wani zai ma wani abin bautansa to matukar wannan yabo yake masa wai dan ya halicce shi to yabo ne da ƙarya mun gane ko Allah ta'ala shi kadai ya cancanta a yaba masa dan yayi halitta al-imam ibnu ashur shi ma a cikin tafsirinsa a wato a tariru wa tanwir shi ma ya yi irin wannan bayani babban malamin musulunci malam abubakar gumi a cikin raddul azhan ya ce aka ce alhamdu uwal wasfu bil jamili bil jamili sabit ya ce ne ka yabi mutum da kalmomi kyawawa amma ya zama ya cancanci wannan yabo din shine ka yabi abu da kalmomi daɗaɗa kyawawa amma wanda za ka yi ba kai ya zama kirari ne kawai bai cancanci ya ban ba sai ya zama ya cancanci wannan yahudan ina fatan mun gane da kyau shine Allah ta'ala a watan nan sura sai ce godiya ta tabbata gare shi kuma ya faɗi dalilinsa da ya sanya godiya ta tabbata gare shi shine ya halicci sammai ya halicci kasai, ya halicci tuffai, ya halicci haske wanda halittan sammai ɗin da halittan ƙasai ɗin nan kafirai su kansu masu shirka da Allah sun san cewa Allah ta'ala shi ne wannan halitta tunda ya ce wala in sa'altakum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah inda zaka tambaye su wa ya halicci sammai wa ya halicci ƙasai to za su ce maka Allah ne ya halicce su kenan kafirai ma sun tabbatar da cewa Allah shi ya halicci sama sun tabbatar da cewa Allah shi ya halicci ƙasa kabe da suka tabbatar da cewa ba wanda yake da iko ba wanda zai iya halitta waɗannan manya-manyan abubuwa in ba shi Allah ta'ala ba tare da suna da yakinin Allah ta'ala shi ya wannan aikin kuma har suke iya risina ma wani da sunan bauta ba shi ba har suke iya bauta ma wani ba shi Allah ɗin ba sun mallabi na kafaru bi rabbihim ya'dilun suna shirka da kansu Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya nuna a rangoba alkiyama su kafare da kansu za su yi furci da cewa suna daidaita Allah da wani shi a rangoba alkiyama za su faɗi wannan da kansu za su ce tallaki in kunna lafi tsalalin ko إذ نسويكم لرب العالمين alamin, tallaki in kunna lafi tsalalin gobe za su ce mun rantse da Allah. muna cikin bata mabayyani da kansu za su faɗi wannan me yasa suka cewa kansu suna cikin bata mabayyani Ismu sawwikum bi rabbil alamin saboda muna daidaita ku inda suke bauta ma Allah haka suke bauta ma wannan Allah mun gane ko inda suke dogaro ga Allah haka suke dogaro ga wannan Allah Allah yana zargin kafure ne yadda suke daidaita shi da sa to ina ga kuma ina ga wanda ya karsaki Allah gaba daya zai kama wani a matsayin shi ne wanda zai cece shi a matsayin shi ne wanda zai azurta shi a matsayin shi ne wanda zai buɗa masa a lokacin da ya samu kunci ya tsinci kai a halin kunci mun gane da kyau to haka wannan shirka shi ta fi faɗi ke a daidaita Allah da wani ma ta fuskacin bauta masa ko ta fuskacin rububiyarsa samar da halitta ko azurtawa ko yalwatawa ko budawa in mutum ya yi haka ya yi shirka kuma ko kaɗan bai gode ma Allah bisa ga ni'imomi da halittu masu yawa da shi Allah ta'ala ya yi su ba wanda da halittan waɗannan halittu Allah ta'ala ya cancanci a kaɗe tashi da bauta in gane ko wanda ya yi sama ya yi ƙasa shin akwai wani abu da zai gagare shi halittawa in gane jama'a da kyau hmm. a wale sallabi halakar samawati wal arba bi qadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwa al-khallaqu al duk wanda ya halicci sama wanda ya halicci ƙasa ai yana da ikon ya halicci komi inda ya iya halitta sama ya iya halitta ƙasa to me kuma zai gagare shi halittawa to wanda ko yake da ikon ya halicci komi ashe ya tantanta abota masa ashe ya tantanta a gode masa irin nau'in godiyar da ba irinta ina fatan mun gane da mana da kyau in ma kalli watannan aya da kyau alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda waja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun za a ga sunaye guda biyu an kawo su a matsayin jami'i guda biyu kuma an kawo su a matsayin mufradi kowanne an kashi a matsayin tilo cikin guda biyu as-samawatu sai ba a ce as-sama'u ba ba a ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-sama'a ba sai aka ce khalaqa as-samawati aka yi jami'i amma wajen al'audu ƙasa nan kuma sai ba a ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ardina ba gani sai aka ce wal arda a kawo shi a matsayin mufradi suna fara daya mun gane ko haka nan ma zulumat waja'ala zulumati wan nur kaga sai aka ce a zulumat aka jami'i Mun gane ko amma haske kuma sai ba a ce anwaru ba sai ba a ce waje ala zulumati wal anwara ba Mun gane ko sai aka ce wan nur kenan da labazin al'ardu da labazin annuru duk an kawo su a matsayin tilo amma as-sama'u mun gane ko da azulmu duk gaba daya an kawo shi a matsayin me an kashi a matsayin jam'i. aka ce zulumat mun gane ko ha kuma aka ce ainihin samawat to me ya sanya ne aka sanya samawat a matsayin jami'i aka sanya abdu kuma a matsayin mufradi a matsayin kwara daya kila wani ya maka wannan tambaya mun gane jama'a da kyau da wani zai maka wannan tambaya tare da cewa su ma kasai guda bakwai ne kasai ba fara ɗaya bane kamar da Allah madaukakin sarki yace Allahu allazi khalaqa sab'a samawati sai yace wa minal ardi kunna? Allah shine ya halicci sammai bakwai ƙasa ma aka halicce ta guda bakwai irin yadda aka halicci sammancan guda bakwai ashe waccan nan aya ta nuna ƙasai ma guda bakwai ne yadda sammai suke guda nawa yadda sammai su ma suke guda bakwai to ƙasai su ma guda bakwai al’imamu tirmidhi Allah maɗaukacin sarki ya masa rahama ya ruwaito hadisi daga sahabi Abu Hurairah radiyallahu anhu Abu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya taɓa cewa da mu hal nuna ma kadiki ma'aikin Allah ya nuna ya ce kun san menene nan kuwa ya kalli ya ce kun san menene nan sahabbai gabaɗin suka ce hadhihi ardun wannan abin da ka nuna ya rasulullah ai ƙasa ce ka nuna mun gane ko sai annabi ya tambaye su yace hal tadruna ma tahtaha kun san me ke karkashin nan kasan qalu Allah wa rasuluhu a'lam suka ce ga Allah da annabinsa su suka san me ke karkashin watannan kasan mun gane ko sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da su ardun ukhra abinda ke karkashin ita nan kasa da muke samanta to wata kasa ce ta daban wa bainakuma masiratu 500 am annabi ya ce tsakanin ƙasa ta sama wannan ƙasar da muke taka ta tsakaninta da wata ƙasar da take ƙasa ƙasa da ita sai ka yi tafiyar shekara ɗari biyar yanzu za ka yi ta tafiya kimanin shekara ɗari biyar sannan ka ƙura ita wancan nan ƙasa ya sa ba ga duk kamfanonin yin titi da na masu yin bohol ba wata kamfani da gaji ta taɓa ƙura ƙasa ka zo ana haƙi a jikurin kurum an ƙure an kai ƙarfi ko ka taɓa ji na tsammanin baka taba jin wannan ba ko a ko da irin labarai din da nake kirkirin labarai irin na eh masu bohol ma da suka baki rijiya da masu haƙin rijiya da masu bohol ba wanda ya taba kura zurfin ƙasa mun gane ko to za ka yi ta tafiya ka shekara ɗari biyar kana tafiya kafin ka kure wannan kasar da kuke ganinta to daga nan kuma za ka je inda ba komi kafin ka je wata ƙasar za ka je inda gaba ɗaya ba komi a wurin to sai ka yi tafiyar shekara ɗari biyar sannan sai ka je ka akan wurin wata ƙasa wadda kuma in za ka bisa ta ka ce ka je ƙarshenta nan ma za ka shekara ɗari biyar mun gane daga nan kuma sai sarari ba komi sai ka yi ta tafiya sai kuma ka je ka tunkuru wata ƙasar ina fatan mun fahimta duk wannan ba Allah ne yayi ma gane sirrin abin da Allah ta'ala yake nuna mana na cewa shi yayi ya kamata a gode masa ai masa tauhidi ka ai masa shirka ai masa da'a ka a budurce masa ku kalli girman wannan halitta haka kuma fasan bai kun gane jama'a da kyau to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Hurairah yace mana sai da ya lissafa mana kasashe bakwai ya ce akwai ƙasa ɗaya bayan ɗaya har guda bakwai daga wata ƙasar zuwa wata mun gane ko ba a ƙasashen duniya daga najeriya zuwa Najeriya? ba a ƙasa a can ƙasa a tazaran wata zuwa zuwa wata sai an yi shekara ɗari biyar ina fatan mun fahimci wannan da kyau Wani hadisin al turmuzi ya ruwaito shi kuma hadisi ne hasan tare da cewa wasu daga cikin malaman hadisi suna faɗi fanta hadisin ba su inganta shi kun gane ko saboda wani marwaci da yake cikin isnadin amma hadisin yana samun ƙarfi da wata ruwaya da ta zo cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man kasaba qida shibrin min al amin ardi waqahu Allahu ila sabai ardina duk mutumin da ya damfari wani mutum kasa sai mutum ya ci gonan wani ko ya ci filin wani ya shiga ma wani fekin sa na wani sai ya shiga da daidai da tikagu ta ɗaya haka ma'aikin Allah ce sai an hako wannan ƙasar ranar alkiyama har zuwa ƙasan bakwai za a haƙe wannan ƙasa ta wannan ƙasar ta ɗaya za a haƙo ta daidai setting inda mutum ya kwata daga wajen ɗan uwarsa to za a haƙo ita wannan ƙasa za a haƙo ta take ƙasar ita za a haƙo ta take ƙasar ita har sai an haƙo nau'in ƙasashen nan guda bakwai kam sannan sai a ɗora mashi ita ranar gobe alkiyama ne sakamakon mai cin filayen mutane a cikin sayin musu wannan koda ta ɗaya ne saboda Allah jama'a in aka ɗan ta haka aka ce za a haƙo za a haƙo na tsawon kilomita ɗaya ma za ka iya ɗauka to a ran gobe alkiyama sai an haƙo har can na ƙasan bakwai sai tun inda mutum ya sata ko ya damfara in gane da kyau daga hannun makwabcinsa ko wani nasa sai an ɗauko an ɗora wa mutum a kai don ya gane mummunan aikinsa in ya so wannan nauyin ƙasan ya makure shi a rungu ba kiyama shi kaɗai ya isa masa azaba a matsayin ƙaramar azaba wa lurdi kannahum min al'azabil adana tun al'azabil akbar la'allahum kuna. a fara ɗanɗana masa sai na ga masu kulutan mutane wanda zai je gaba ɗaya sai ya sai da kulotin goma ba ko dai kulotin gwamnati da aka tanaza ko za a yi police station a wurin ko za a yi makaranta ko za a yi wani abu na al'umma gaba ɗaya shi kuma saboda wani dama da sawu da yake da shi ko a gwamnatance ko wani harshe da yake da shi sai ya amfani da wannan daman sai ya kwace wannan filin ya keɓanci kansa da wannan filin alhalin asalin fili ne na gaba ɗaya ko dai za a yi makaranta ko za a yi masallaci ko za a yi police station ko za a yi wani abu na al'umma a duka ko kuma cikin dillalai miyagu masu kwatan filayen mutane siyas fili dai a tayar mutum goma ba ga duk wannan hadisin su ne ga ire waɗannan mutane ina fatan mun gane da kyau karka yadda tako ɗaya na filin da ba naka ba karka yadda ka shiga har wanda ka saki naka wannan kuma ba ya haɗa da hatta haramomin mutane karka zo kan hanya wannan wurin hanya ne asali da aka tashi za a yanka wannan filin a fitar da titi nan wurin hanya ce to amma sai mutum ya ɗauko wani akwatin shi ya ɗauko kyas ɗin shi sai ya zo ya ije a daidai nan wurin ya ɗauko kwantena sai ya zo ya ije a daidai nan wurin sai ya matse hanyar wannan ya ci ƙasan mutane gaba ɗaya nau'i ne na gudu mun gane jama'a da kyau Sai ya ɗauka cewa shi kenan ya tafi a bagar sai ya bi yaron gobe a ba. wani kuma ko zai yi bayi a gidansa ko zai wani abu sai ya faɗaɗa gidansa da haraban hanyar mutane duk wannan abin haramun ne kuma wannan hadisin yana ishara yana nasiha gare su a wuri ne jama'a a shakir cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna ita ma ƙasa guda bakwai ce yadda sammai suke guda bakwai ina fatan mun gane wannan jama'a da kyau al-imam a cikin tafsirin saruqul ma'ani yana da wani bincike mai tsada wanda ɗaliban ilimi ya kamata su duba ba zan kawo shi ba saboda tsoron tsawaitawa mun gane ko game da kasancewan ƙasa guda nawa ne sammai guda nawa ne mun gane da ma'a da kyau ita kanta wannan duniya nahiyoyi nawa ne al'imam al'allusi ya zurfafa bincike kan wannan a cikin tafsirin sa ruhul ma'ani karkashin wannan aya ɗaliban ilimi mu je mu duba babu shakka akwai fa'ida mai kyau a ainihin wannan binciken da yayi mun gane jama'a da kyau to a nan wurin da wani mutum zai tambaye ka ya ce me ya sanya Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi allazi khalaqa samawati sai ya ce wal arda kasa sai bai kawo shi a matsayin jami'i ba tare da cewa bisa ga waɗannan dalilai da kaji yanzu ita ma ƙasa guda bakwai ce kare da sama take guda bakwai mun gane ko al-imam al-baydawi ya bada wannan ansa mun gane ko al-imam al-baydawi yace abinda yasa Allah ta'ala ce al-arda yace as-samawati sai kuma yace wal arda bai kawo al a matsayin jami'i ba yace li anna samawati tabaqatun mutafadila bizat saboda su sammai wani ya ko wani fadi ƙasa ce ƙasa kuwa a dunkule take gaba ɗayanta wata ba ta ba ina fatan mun gane da kyau wato misalin sama sama yadda ka san ka zo ka shimfiɗa wata faɗaɗa tabarma ce sai ka wata wanda ba ta kai ta ba ka ɗora a samanta sai wata wanda ba ta kai ta ba ka ɗora a samanta har zuwa wadda za ka ɗora a saman ta ƙarken sai ta zanto duk ta fi su kankanta to haka saman haka saman suke ita sama ta bakwai ta can ƙarshen ta fi kowace faɗi sai sama ta shida da take biye mata ita kuma ta fi ta biyar faɗi amma ba ta kai ta bakwai ba kun gane da kyau sai sama ta biyar ba ta kai ta shida faɗi ba amma ta fi ta hudu faɗi sai sama ta hudu ba ta kai sama ta biyar ba faɗi amma ta fi ta uku faɗi sai sama ta uku ba ta kai ta hudu faɗi ba amma ta fi ta biyu faɗi sai sama ta biyu ta fita wato ba ta kai ta uku faɗi ba amma ta fita ɗaya ita wannan sama in mun da kai muke hango gidan da ke kusa da ita mun gane ita karamar ita ce karama shi yasa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inda wannan saman gaba ɗayanta za ku ɗauke ta sai ku jefa ta a sama ta biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za ta nitse lumi kamar ka jefa ƙwandala ɗaya falatin a dokan jeji ka je ka samu daji labi kun gane ko kalli nan filin folo da ke nan sabon gari sai ka ɗauki ƙwandala ɗaya ka jefa duk zai tara wuri ba sauran bakin siyar ba inda za a iya bakin za ma a san da shi ko ka je murtala su kwaya na kaduna sai ka jefa ka jefa kwandala ɗaya zai ta rauri to wallahi al'azima haka ma'aikin Allah ya ce in ka ɗauki sama ta ɗaya sai ka jefa ta a sama ta biyu za ka za ka nutse ma'aikin Allah ya ce da ka san ka jefa dirka ne kwandala ɗaya kamar ka jefa kwandala ɗaya bi falatin a dirji ba za ma a san da wannan saman ba duk faɗinta in an jefa ta a sama ta biyu to kuma ni ikon Allah da za ka ɗauki wannan sama ta biyun annabi ya ce in za ka jefa a sama ta uku za ka nutse lumi kamar ka jefa kwandala ɗaya a filin ƙwallo. za a san da shi a kaga ba za a san da shi ba shi aikin Allah daji ya ce babban daji mun gane jama'a da kyau ha kuma inda za ka ɗauki ita sama ta ta uku ka jefa a ta hudu haka zai faru in ka ɗauki ta hudun ka jefa a ta haka zai faru in ka ɗauki sama ta biyar ka jefa a ta shida don ma ba za a san da ita ba in ka ɗauki sama ta shida ka jefa a ta bakwai za ta nutse lumi yadda ka san ƙwandala ɗaya a wani ƙaton farfajiyar teki haka ma'aikin Allah ya faɗa ita kuma wannan sama ta bakwai ɗin inda za ka ɗauke ta gaba ɗaya ka jefa ta a kursi annabi ya ce za ta nutse ba za a san da ita ba a kursiyin da za ka ɗauke shi kuma ka jefa al'arshi annabi ya ce zai za a mance ba za ma a san da shi ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗa jama'a duk wannan ba halittar Allah ne hada khalqul lahi duk wannan halittar Allah ne to kai dan adam kai kuma awa duk Allah ya halicci waɗannan abubuwa dan me za ka yi shirka za ka shirka da Allah ina fatan mun gane jama'a da kyau to al-imam ar-razi fakhruddin shi ma da ansa kan wannan tambayar akan cewa me ya sanya ne da aka zo sai aka ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati sai ba a ce wal ardina ba sai aka ce wal arda aka faɗi ƙasa a matsayin wato a matsayin cilo sama kuma a matsayin jam'i me yasa kun gane ko al-imam al-bayzawi kun ji maganar ansa da ya bada ya ce saboda ita sama wata tafi wata me eh wata tafi wata girma game da yanzu dinnan muka ji a cikin hadisi amma ƙasa wata bata fi wata girma ba ƙasa yadda ka san ka samu plansheet ka sami efo, ka ga ai duk faɗin su ɗaya in ka dora wani akan wani wani akan wani duk faɗin su ɗaya to haka ƙasa take amma sama wata tafi wata faɗi wannan shi yasa dalilin da yake sanyawa kenan Allah ta'ala a cikin alkur'ani sai ce as-samawatu amma in yazo ƙasa sai ce wal ardu mun gane jama'a da kyau saboda sammai din sun wata tafo ta fadi amma ƙasa ko fadin su duk iri daya da ƙasa ta daya da ƙasa ta biyu har zuwa ƙasa ta bakwai wata bata ko ta girma ba ga Allah mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya datar da mu a cikin at-tafsir wato at-tafsirul kabir fakhruddin radin shi ma ya waɗansu bayanai masu muhimmanci amma ga alamu lokaci ya ɗan fara jan mana bari mu tsallake shi sannan jama'an musulmi da Allah madaukakin sarki ya ce az sulumat sai ya ce wa nur kaga nan ya kawo shi a matsayin jami'i an-nur din kuma a matsayin me a matsayin mufradi me dalili sannan ma menene fassaran az-zulumatu wa nur da yake alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati me az-zulumat me an me fassaran su da Hausa malamai suna da maganganu guda uku zancen farko malaman tafsiri suka fassara az-zulumat da cewa shine duk nan da muke gani dukkan da akan lalurantu a kunna gulab din lantarki a kunna torchlight a kunna fitilla dan a gaske irin wannan duk kun gane ko wannan kuma suka ce shine dai haske tun daga hasken rana hasken fitilla duk abin da zaka iya kira shi haske kun gane ko wannan fassarar malamai sun fi yin sa malaman da suka yi irin wannan fassarar su suka fi yawa mun gane jama'a da kyau saboda al-Imam al-Allusi shi ma akan wannan fassarar ya tafi a cikin tafsirin Saruhul Ma'ani yace saboda al-aslu hamlul lafzi ala haqiqatihi in amkana wa kada amkana ma'a wujudi ma yula'imuhu wa yaktadihi ittiba'an zahiran haisu qurina bis samawati wal ard al-imam al-allusi yace asali in akai magana to wannan magana ka fassara ta a ta in aka ce duhu da an ce duhu me zai zo a kwakwalwanka kawai duhu kishiyar haske da an ce haske me zo zuwa a kwakwalonka a karan farko haske kishiyar duhu irin hasken nan na rana shi zai zo maka ya ce to shi ne asalin magana duk sanda aka yi magana ka fassara wannan magana a asalinsa mun gane ko ya ce a bashi musamman kuma in zai yi a haka ɗin ina fatan mun gane da kyau da akwai inda ba zai yi a ba kamar yadda Allah ta'ala ce man kana fi hadihi wa man kana fi hadihi a'ama wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila man kana fi hadhihi a'ma wanda anan duniya yake makaho makaho da an ce makaho me ke zuwa maka kokolwa wanda bai da ido kun gane ko sai Allah ya ce wa huwa fil akhirati a'ma wa sabila to fa huwa fil akhirati sabila to wannan dan a ranar lahira za a tashe shi a matsayin makaho Tun wanda yake makaho a duniya to a ma za a tashe shi makaho to haka nan in ka ce za ka fassara shi a zahirin shi ka ce al'asalu hamlul labdi ala haƙiƙatihi ka ce za ka fassara shi a haƙiƙaninsa ai kaga fassarar ka ba za ta fita ba manyan malamai nawa ne manyan sahabbai nawa ne waɗanda suka makafi mutane kirki akwai cikin al'akiratul mubashsharuna bil janna waɗanda aka yi musu shara da aljanna waɗansu cikinsu sun makance kafin su rasu to sai a ce kuma za a tashi ta ranar lahira makafi a nan wurin ba zai yi ka fassara watan nan kalma ba zai yi kai direct translation ba kai mata fassara ta kai tsaye ba zai yi ba in gane ko dole ne a daidai nan wurin ya zanto a ce a ɗauka cewa majazan ake nufi wanda ya zama makafan zuciya a nan duniya to zai zama makafan duto a lahira in zuciya ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida ba mun gane da kyau innahu la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur kenan sai a dauke shi a matsayin makanta na ina to haka anan a irin watan nan aya ba zai yi ka fassara ayan nan ta man kana fi hadhihi a'ma a zahirin sa ba shi yasa al-imam al-alusi yace asali duk wani lafazi in yazo cikin alqur'ani ko hadisi to a fassara shi a hakikaninsa in amkana in zai yi mun gane ko wanda inda ba zai yi ba ina fatan mun gane da kyau al-imam shankidi yana da littafi da ya sanya wa suna man jawadil majal fil munazzali lil ta'abbud wal ijaz littafi ne mai kyau kware da gaske mun gane da kyau in zai yi a fassara shi a zahirinsa a masa direct translation a fassara fassara ta kai tsaye in zai yi sai allusi ya ce a nan wurin kam zai yi wa kada amkana ya mayu a fassara duhu a zahirinsa a fassara haske a zahirinsa banda wansa ma a wujudi mayu la'imu huwa ya za a tsohira akwai ma abin da ke ƙara ƙarfafa ma gwiwa ya hukunta ka fassara a sulumatu da an a zahirinsu kun gane ko ce menene wannan saboda ƙurina fi samawati wal ard an kawo duhu an kawo haske sai kuma aka gwa masu da ambatan sammai da kasai wanda in aka kalli dalalatul iqtirani in aka kalli abin da ya gabata na ambatan sama da ambatan ƙasa kafin a ambaci duhai kafin a ambaci haske wannan zai karfafa mai fassara gwiwa wajen ya fassara Zulumatu da Nuru a zahirinsu ina fatan mun gane da kyau a fassara su a zahirin su to jama'a kun ji fassarar farko kenan fassara ta biyu wasu malamai suka ce da Allah ya ce waje ala zulumati wan nur ya sanya az-zulumat an-nur suka ce az-zulumat an-nar wuta Allah shi ne ya halitta wuta shi ya samar da ita wan nur suka ce aljannatu aljanna kun gane ko da haka godiya ta tabbata ga Allah da ya halicci sammai da kasai ya halicci da ya halicci aljanna mun gane da kyau kaɗan ne cikin malaman tafsiri suka yi wannan fassara fassara ta uku wasu malamai suka fassara az-zulumatu da an suka ce al-zulumat shine al-kufru al-kufru wad-dalalatu wal-batil wato kafirci da hallaka da barna da ƙarya su ne al-zulumat mun gane ko annur kuma imani da shi da kiriya da gaskiya su ne annur mun gane jama'a da kyau suka ce ba ku gaba shi yasa Allah ta'ala ma ya yi jam'in wannan wannan kuma bai yi jam'insa bai kawo shi a matsayin tilo shi yasa as-zulumat ya zo da sigar jami'i nuru kuma ya zo da siga na me na tilo ba a yi masa jami'i ba ba a ce waru ba suka ce saboda ai ita gaskiya ƙwara ɗaya ce imani ƙwara ɗaya ne shirya ƙwara ɗaya ce mun gane ko alhaƙula ya ta'addadu ita ko ɓata da kafirci da ƙarya ta'addida suna da yawa Mata kowa da nashi ko ba an gare ba kafirai ma ma ba su da ittihadiyya kowa da irin salon kaburcin shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau suka ce shi yasa ma Allah ta'ala ya ambace su a matsayin ya ambaci wannan a matsayin jam'i ya ambaci kafirci da bata da hallaka a matsayin jam'i amma shari'a da imani da gaskiya ya ambace su a matsayin tilo kun gane da kyau kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili kaga hanyar Allah fara da yake amma hanyoyin shedan fa su kuma suna da yawa ina fatan mun gane da kyau muna neman dai karin bayani mu samu littafin mahasunat ta'wil tafsirin jamaluddin al-qasim ina fatan mun gano wannan jama'a da kyau wata rana wajen faɗin Allah maɗaukakin sarki su mallazi na kafa bi rafin ya adilo godiya su tabbata ga Allah da ya halicci sammai ya halicci ƙasai sannan ya sanya haske da duhu a fasarar farko ko ka ce ya sanya aljanna da wuta ko ka ce ya halicci imani ya halicci kaburci mun gane jama'a da kyau ya halicci imani ya halicci kaburci ya halicci shari'a ya halicci bata dukkan waɗannan kayayyakin Allah ne Allah ta'ala halicce su wannan fassara gaba ɗaya duk da an yi kawo guda uku amma ba cin karo tsakanin su da haka zai iya yiwa gaba ɗaya kai aiki da su duk waɗannan halittar Allah din ne zai iya yiwa duka fassarorin ka aiki da su shine malaman usulul tafsir ke kira ikhtilafut tanawwu kun gane ko akwai ikhtilafut tabad akwai ikhtilafut tanawwu to wannan yana cikin abin da malaman usulul tafsir suke kira ihtilafut tanawwu mun gane jama'a da kyau in aka samu ihtilafut tanawwu malaman usulul tafsir suka ce sai ka hada dukkan su kai aiki da su amma in an samu ihtilafut tabad to anan wurin dole ne ka tsaya kai bincike ka gano wani fassara ne yafi karfin inganci wanda zaka dauke shi kai aiki ina fatan mun fahimci wannan jama'a da kyau Allah ta'ala ya dace da mu duk da Allah ya yi sama ya yi ƙasa ya yi tuhu ya yi haske ya yi kafirci ya yi musulunci tare da haka sun mallade na kafaru bi rabbihim ya iluna kafirai sai suna daidaita Allah da waninsa suna masa shirka mun gane jama'a da kyau wasu malaman tafsiri suka ce ya diluna ay yakbibuna suna yin ƙarya sai a cimma waɗansu mutane waɗanda suka fiturcewa Allah sai su rika yin ƙarya suna dinginawa Allah amma zance da yafi yawa ya adiluna bi ma'ana wato yushrikuna suna wa Allah ta'ala shirka suna bauta ma wani abun bauta da Allah mun gane jama'a da kyau to an rika samun wasu tafsirai na san zuciya wanda zai kyau musulmai su san su dan su kauce musu dan wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas abinda ga ya faru shekara 100 baya ko shekara 80 to da daiwan watan wata rana sai a zo wannan abin ya zo kuma yanzu sai ya ƙara sai ƙara faruwa mun gane jama'a da kyau to in kana da ilimi a kansa ka san yadda za a kauce masa an yi zamanin da hawarijawa suka cika suka cika ransu ba babbaka suka rika yin tashe ana yayin hawarijawa hawarijawa su ne yan tawaye Mun gane ko tarihin tarihi ne mai tsawo hawarijawa waɗanda sun yaƙi sahabbai gaba ɗaya sun yaƙi ali ibn abi talibin sun yaƙi abokan husuman Ali ibn Abi Talib su rika kafirta kowa khawarijawa mun gane jama'a da kyau wata rana sai wani ba khawariji sai ya zo makarantan Ibn Abda babban malami al Ibnu Ibn Abda ɗaya ne daga cikin manyan almajiran sahabbai masana alkur'ani masana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi mun gane da kyau ta kai ga tun lokacin Umar bin Al-Khattab sa'ad da ya sanya Abu Musa Al-Ash'ari a matsayin gwamna a Makka Umar ya sanya Abu Musa Al-Ash'ari ya zama shine gwamnan Makka rannan sai Umar ya zo zai kai ziyaran aiki Makka da suka ci karaba suka haɗu da Ibnu Abda akan hanya ya ce wa ka sa mutanen Makka a madadinka wani sahlar da ala ahli bawaji wa ka sa wa mutanen makka a madadinka ya zan sa ka gabna a makka ka fito ka fassu sai ce istakhlaftu alaihim ibnu afda na sanya musu ibnu afda a matsayin gwamnan su a madadina shi ya shiga ofis dina umar ya tambaye shi ya ce man huwa ibnu afda waye kuma ibnu afda sai ya ce maulan min mawalina wani ƴantaccen bawa ne cikin bayinmu shine wannan ibnu afda din umar ya fara faɗa ya ce ya zan sanya ka kai abu musa a matsayin gwamnan makka sai ka ɗauki bawa ka sa musu istakhlafta alaihim maulan ka sanya musu bawa a matsayin gwamnan su sai ya fara faɗa abu musa da ya jira umar ya ya sauka ya huce sai ce da shi abin da ya sa na sa shi innahu qari'un likitabillah wa alimun bil fara'i ya iya karanta alqur'ani ya san tafsiri ya iya ya haddata alqur'ani ya iya karanta alqur'ani ya san fassaran alqur'ani mai girma umar ya ce to ya iya alqur'ani ya ce kwarai ya iya alqur'ani sai ce haka ne fa dama na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa inna allaha yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi al-akharin Allah na ɗaukaka waɗansu jama'a in sun koyi wannan alƙur'anin suka iya karanta shi suka nemi fassararsa Allah ta'ala kan ɗaukaka su a bayan ƙasa waɗanda kuma suka yi kasala ba su ce sun koyi ƙur'anin ba Allah ta'ala na iya tsantar da su ya ce na ji annabi yana faɗin haka daga rai ibnu Abza ya ci gaba da riƙon ƙwariyan gwamnancin makka a madadin abu musa na ɗan ba mu wannan kisan ne don ka san wane ne ibnu Abza. shi wannan ibnu abda wata rana ya buɗe makarantar tafsiri yana karantar da tafsiri wa ɗalibai sai ga wani bahawariji wannan bahawarijan sai ya zo shigo majalisar yana shigowa sai daga hannu ya ce yana tambaya an yi karatu an ba dama ya tambaya ibn abda ya bashi dama ya tambaya ya ce me tambayar ka sai ce Allah ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun sai ka wata nan aya sai ce to tambaya ta ita ce shin kafirai shin kafirai suna adalci halil kafiruna ya aduluna shin kafirai ya aduluna sai ibn abda ya ce mashi na'am ya ce kwarai gashi Allah ya ce sun mallabi na kafa bi rabbihim ya aduluna kafirai dangane da ubangijinsu ya aduluna shi wancan ba kawarijan sai ya fassara abin a matsayin suna yin adalci ba sa zalunci kun gane ko godiya ta tabbata ga Allah da ya halicci sammai ya halicci kasai ya halicci haske da duhu sannan kafirai bayan Allah ya yi waɗannan halittun sai suka zama suna masa adalci sai ya ce shin wai daga ke kafirai suna adalci shi ibnu abda yana hangen fassarar magabata a matsayin shirka ya ɗauka yana nufin shirka ne ya ce suna yi mana sai mutumin nan ya shiga farin ciki yana jin daɗi ya juya kamar ya tsalle ya ji daɗi an an fasa mashi fata wasu yadda yake so wani almajiri cikin almajiran ibnu hafsa ya matso kusa da shi ya ce mashi an kana makalla wancan fa ba hawari ce. mu mun san shi in kai baka sani ba kai kana nan zaure kana karanta mu muna ganin shi akan layi ba hawari ne ba ce ne wannan tambayan shi akwai inda wata irin mummunan fasara da ya hararo da ka amsa mace da na'am sai ya tsayo a kanta shi a wurinsa godiya sun tabbata ga Allah da ya halicci sammai da ƙasai da haske da tuhu sannan kafirai suna yin adalci ba sa zalunci shi yanzu abin da ka tabbatar mai ce ya ce a haka ne ya ce ku maza ku kira shi sinan da na aka kira wannan ba hawarija yana zuwa sai ya ce kai tambayar ka ta ɗazu ka tamfa Allah ta'ala yana nufin su kafirai bi rabbihim ya'diluna ai bi rabbihim yushrikuna shirka suke wa Allah ba adalci ba yace ai ayan ta zo kare akai yahudawa mun gane jama'a da kyau al-imam suyuti ya kawo wannan a cikin tafsirin sa ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'sur ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya dace da mu to mun so mu karanta aya gaba amma kuma lokaci ya riga ya kure mana sai in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sannan za mu tace kan aya ta gaba in gane jama'a da kyau Allah zai khalaqakum min dinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman inda thumma antum tamtarun ita ce ayar da za mu tashi kan fassarar ta in Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe da izinin Allah subhanahu wataala dan lokacin da suka rage mana akwai yau akwai neman taimako akwai neman taimako na marayu muna fatan kowa ya taimaka saboda Allah da lokacin da suka rage mana akwai tambayoyi gada da muke da su ba ma ikon Allah kuma sai na shafa a wannan kursu ba ina fatan waɗanda suka yi tambayan za su iya yi na baki da baki na alaikum salam rahmatullah eh Eh, shi ne mafi yawancin aikin ma'aikin Allah eh, eh. eh. haka haka eh to wato babu shakka ɗabi'an ci abinci ga baki ɗaya a ci tare da jama'a ya zo hatta a cikin alkur'ani wala bina alaikum an ta'kulu jami'an aw ashtata mun gani da kyau sannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai karfi cin abincin jama'a kamar da makaranta a ciya don kun ga hadisi ingantacce ma annabi ce la idullahi ma al jama'a hannun Allah yana tare da jama'a gaba ɗaya. har annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ta'amul waqidi ne abincin mutum ɗaya zai isa mutum biyu mun gane ko da haka abu ne mai kyau ta fuskacin addini nasussuka na shari'a daga alkur'ani zuwa hadisai ingantattu tabbatattu sun tabbatar da falalin mu haɗu mu ci abinci gaba ɗaya Allah ta'ala sai ya sa mana albarka cikin wannan abincin namu kowanne ya ɗauki albarkan da Allah ta'ala ya yema wannan sabaiwansa a wuri ɗaya kuma wannan ɗabi'a na ake a cikin ci gaba ɗaya mai al'adarmu ne al'adarmu ne cikin kyawawan al'adunmu wanda wayewa ne ko ko menene ya kai mu zuwa ga zubar da wata nan al'ada da aka gada tun talitali, in ba haka ba duk mun taso a garuruwanmu da layukanmu musamman aka ce maka sallah azumi to magidanci ba a cin abinci shi kadai kai a dama a damu muna ɗan yara ba siyayya muke yi kusan kullum ba ka cin abinci kai da duk nan ko a san wannan an san ciyayi game da yaran waɗannan kuka tambaye su ne yi. kalman ma ba san ta ba wanda yake a da in aka zo aka sa maka abincinka a gidanku wane zai zo da nashi wane zai zo da zago kai kamar ku goma ko sama da haka makwabta za ku haɗu ku ci abincin gaba ɗaya yara suna yin wannan sannan dattawa iyayenmu in sun taso daga aikinsu da kasuwa da kaza za a ga ba su kaɗai suke cin tuwonsu ba wata kasuwar tabarma ko keso ko wani abu cin kuɗawa wannan ya fito da nashi wannan ya fito da nashi a haɗa a ci haka ne haka suke yi da sallah kuwa da wuya ka cimma wani gida a ƙasashen hausa musamman a nan arewa wanda za ka zo ka cimma da sallawa shi kaɗai mai gida yake cin abincin shi zai shi tuwon shi ne wanda ya shinkafa wanda ya kaza sai a zo a samu wani babban zaure na wani babban dattijo a anguwa a ci haka ne ake yi ko ba haka ake yi ba to me yasa muka bari wannan ya sanya musamman mu a Zariya baki suke shan wahala da ɗaliban ilimi masu wani ilimi a yau wanda a da a Zariya ba haka muke ba zariya ne garin sauke baki duk wani wanda ka ya yi karatu ya zurfi a kafan nan za ka yana da alaƙa da zariya ya zo wajen su malam na iya su malam haka, na kakaki ya yi karatu a hannunsu to amma fa su suna sauke bako ne su bashi abinci su bashi gida su bashi aya aura Abin da suke yi kenan daga baya ne kawai fa badalal ladina zalamu wallan to Allah ya ce ayi mu da abinda zai biyo bayan aya ba haka ba dan me yasa aka canza an gane da kyau a yau ina tabbatar maka hakanawa duk wayan 'yan kano <laughs> kanawa ba kuma zan buko to sun dan yau a yau sai ka zo ka tuma a gidajen su ana dafa irin waɗannan abincin daga baya amma mu a yanzu sai ga an rufe wannan kofa muna fatan sakamakon karatun nan da muka yi jiya da cewa ma'aikin Allah yana da jafna jafna nan kuma mutum hudu suke daukan kulan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ake haɗuwa kowa da kowa a ci to ma mu buɗe irin wannan mun gane jama'a da kyau mu fada kofa na ainihin ciyarwa wanda yake da iko a wannan tunatarwa ake yi dangane da ita alkur'ani a ƙasa alkur'ani abin girmamawa ne a ta irin kafin irin wannan da yawa waɗansu marubuta cikin malamu na addini sun karanta haka suna ganin walakanta alkur'ani shi yasa an ba ka zo afirka ba inda za a gashi da alkur'ani a tsakanin za a ga wannan ba yanzu ka je haramin maka ko haramin madina sai ka ce za ka yi sallah ne eh, za ka yi da alkur'ani a a kafe wani sai ya yi kaman zai yi kai saka ci wani sai ya kaman ya bige ka domin su galibi waɗannan ƙasashen suna gidan ya ije alqur'ani inda kafa ke takawa a matsayin walakanta littafin Allah gane ko to mu ne kasashen mu na Afirka tun daga matsaya Alƙur'anin ma za ka fara fahimtar rashin girma ga alqur'ani domin yan kasuwa mu da kuke gani na yanzu alqur'ani za su doro mushi wani kaya ma a jirgi ba ruwansu alƙur'anin aka zuba a kwalaye aka ɗauko shi daga bayrun aka sako ta ruwa to aka za a daddanne shi da karikike kala kala yadda ake jifa da kowane kaya to haka ake wurgi da kwalin alkur'ani kawai a tafe su wurin su kaya ne za abin cin ma waɗansu da yawa daga cikin masu shigo da alkur'ani kasan nan har na ne inyamurai ne Tafiran da muke siya da sauransu wanda suke kawo a kan su kawo ma manyan 'yan mu na kan inyamurai ne su suka zuba jalinsu miliyoyin kuɗaɗe suke yi wajen manyan tafsirai jirgin ruwa suke shigowa da su kasan nan har ne in ya muri mai zuwa coci da lahadi to amma shi duk tafsirin nan da kuke jin sunayen su su suke tsallakowa da su da kasan waje su rarraba su a kasar su a ruwan najeriya da yawa kaɗan ne cikin manyan 'yan kasuwa masu fita waje je su yi oda su suke kawo musu sai su karba a hannun su wanda ta kasa musu to tun daga na ake walakanta alkur'ani din ya kamata mu girmama wannan littafi don ba mu da wani littafi kamar sa ina ganin lokaci ya ci gaba eh Allah maɗaukakin sarki ya dace ta barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim akwai fuwan kafin mu zakata akwai yan kwamiti na kwamitin tafsiri dai a mataki na anguwa gaba daya karkashin jama'atu izalatul bid'a wa kamun sunna ta wannan anguwa ƙarƙashin jagorancin alhaji Audu Allah ya ƙara wasa lafiya kwamitin da ke kula da dukkan tafsirai na maza da na mata Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi suna kewaye ga wuraren da ake gudanar tafsiri ban san shin shigo ba sai yanzu da na waika <laughs> na ga sun zauna ne a bayana da na tsaya tun da suna da jawabi ga mu ga baki suna muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana gaba da tsaye da na malam bismillah Gracias.